Sashen Hausa na murya Amurka yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum da fatan an tashi lafiya. Baba Yakubu makeri ne tare da Maryam Dauda da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shirin na safiyar yau talata 27 ga watan Yuni shekarar 2023. Kafin ku ji abubuwa da muke tafe da su ga Maryam da kanun labarai. Amurka za ta ba da ƙarin tallafin soja har na dala miliyan 500 ga Ukraine a cewar wasu jami'an Amurka. Ana sa ran agajin zai kunshi ƙarin motoci masu sulke na striker guda 55. A wani jawabi da ya yi wa al'ummar Rasha, shugaban Rasha Vladimir Putin ya cicciki waɗanda suka shirya tawayen mayakan Wagner inda ya kira su masu cin amana. China ta nuna goyon bayanta ga kasar Rasha bayan boran da aka yi na wani dan lokaci wanda ya zama babban kalubale ga mulkin shugaba Vladimir Putin na tsawon shekaru 23. Kajin labarin kenan. a cikin shirin za ku ji cewa sojojin najeriya sun gano wani wuri da ake yin jarirai ana sayar da su akan iyakar najeriya da kamaru rundunar mu ta sojoji da kuma rundunar kwararru haɗu ma da rundunar tsaro ta farin kaya ta dss mu ne muka yi nasarar kamo waɗannan mutane mata goma sha bakwai da kuma maza guda bakwai haka zalika a cikin shirin za ku ji fashin baki da farfesa bello muhammad bada na jami'ar jamfodiyo a sokoto ya yi akan kamo ludayin sabuwar gwamnatin najeriya hakika ne muna zaton wuta makera ba a same ta ba aka same ta a masaka waɗannan abubuwa da ya yi nan ba mu zaci haka za shi yanzu ba ba mu aza na iya su haka ba kamar kowace safiyar talata yau ma muna tafi da shirin tsaka mai wuya na aliyu mustapha sokoto amma yanzu sai a gyara zama domin shan kashin farko na labaran duniya jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran Amurka za ta ba da ƙarin tallafin soja har na dala miliyan 500 ga Ukraine, kamar yadda wasu jami'an Amurka uku suka wa murya Amurka. Ana sa agajin zai kunshi ƙarin motoci masu silke na striker guda 55 da kuma motocin Bradley. Ɗaya daga cikin jami'an da ya yi magana da muryar Amurka bisa sharaɗin a sakaye sunansa gabanin sanarwar ba da agajin a yau talata. ya ce sabon tallafin ya kuma hada da makaman kariyar makamai masu linzami tare da rokokin yaƙi wani jami'in shi ma da ya nemi a saka ya sunansa ya faɗawa muryar amurka cewa agajin zai baiwa ukraine makaman bangalo da yawa rudanin da ya faru a rasha a ƙarshen mako bai nuna alamun ya kawo sauyi a fagen daga ba a lokacin tawayan a wani jawabi da ya yi wa al'ummar rasha shugaban rasha vladimir putin ya caccaki waɗanda suka kitsa boran mayakan wagner inda ya kira su masu cin amana shugaban na rasha ya ce waɗanda suka shirya tawayen sun yi wa jama'ar su ƙarya sun kuma janyo musu mutuwa da harbe-harbe da sa su harba 'yan uwansu da yake magana a kan farmakin da mayakan wagner suka kai a kudancin birnin rostov wanda suka kwace na wani ɗan lokaci akan hanyarsu ta zuwa birnin moscow Putin ya gayyaci sojojin Wagner da kwamandojinsu wanda ya kira masu kishin ƙasa don su haɗe da rundunar sojan Rasha ta hanyar shiga ma'aikatar tsaron Rasha ko sauran hukumomin tsaron ƙasar. Ya kuma ba su zaɓin ko suna so su koma ga iyalansu da abokansu ko kuma su koma Belarus. China ta nuna goyon bayanta ga ƙasar Rasha bayan boran da aka yi na wani ɗan lokaci. wanda ya zama wani babban kalubale ga mulkin shugaba vladimir putin na tsawon shekaru 23 duk da haka masu sharhi sun ce tawayen da bai daɗe ba ya bayyana rikicin da ke tsakanin manyan shugabannin siyasa da na sojan rasha da kuma tsarin bin umarnin manyan jami'an putin sun ƙara da cewa ta yiwu hakan ba kawai ya nuna yiwuwar shan kayan rasha a yakin ukraine ba ya kuma gwada iyakar dangantakar da ke tsakanin beijing da moscow a cikin wata sanarwa da yammacin ranar lahadi ma'aikatar harkokin wajen china ta yi watsi da yunkurin juyin mulkin da kungiyar mayakan wagner ta yi a ranar asabar a matsayin wani rikicin cikin gida na rasha sanarwar ta kara da cewa a matsayin makwabciyar rasha kuma babban kasar hulɗar haɗin gwiwa don samar da samun tsari mai kyau china tana goyon bayan rasha wajen kiyaye zaman lafiya a ƙasar to kanin labaran kenan aka je daga nan sashen hausa na murya amurka an jima kaɗan maryam za ta sake shigowa da ci gaban labaran amma kafin nan rundunar sojin najeriya a jihar adamawa da ke arewa maso gabashin kasar ta gabatar wa manema labarai da mutane 26 mata 17 da maza bakwai da jarirai biyu da ake zargin su cewa suna safaran jariran da matan suke haifawa suna sayar da su akan iyakan najeriya da jamhuriyar kamaru da ke yankin Belele, a karamar hukumar maiha da ke jihar adamawa ga dai lado salisu garba da karin bayani Gidan da aka kama dai an kama shi ne a iyakar Najeriya da jamhuriyar Kamaru da ke yankin Bilil a karamar hukumar Maiha a jihar Adamawan inda aka kama mata goma sha bakwai da kuma maza bakwai da ake zargin ana ba su ciki su haihu daga bisani kuwa ɗauki jariran a sai da su al'amarin da ya sanya rundunar sojojin Najeriya reshen jihar Adamawa da haɗin gwiwar rundunar tsaro na farin kaya wato DSS aka yi wa yankin dirar mikiya da sanyin safiya kamar da yadda Major General Muhammad Jibril Gambo da ke zama shugaban rundunar rundunar sojojin bataliya na 33 a jihar Adamawa ya yi bayani yayin da suke gabatarwa 'yan jaridu waɗannan mutanen da aka kama. Rundunar mu ta sojoji da kuma rundunar ƙwararru haɗima da rundunar tsaro ta farin kaya ta DSS mu ne muka yi nasarar kamo waɗannan mutanen mata goma sha bakwai da kuma maza guda bakwai a cikin waɗanda muka kama da ake basu ciki kuma suke haihuwa ake safarar jariran rundunar haɗin gwiwa kuwa ta kama su ne a iyakar najeriya da jamhuriyar kamaru da ke yankin belel a ƙaramar hukumar maiha da ke jihar adamawan cikin matan akwai na jihar gombe da kuma jihar taraba da ma jihar ta adamawa a bangaren waɗanda ake zargin kuwa biyu daga ciki dai sun iya sun yi jawabi kamar dai yadda ɗaya daga cikin matan da ta fito daga yankin gombe wadda ta ce da ya shagon ban taɓa gani ba To shi ma Gambo Musa da ke zama daga cikin ɗaya daga cikin waɗanda aka kama cikin maza wadda ya ce. Ya tashi da safe na ga an zagaye mu da ma'aikata. A cikin matan da aka kamo guda goma sha bakwai akwai guda biyu da suke rike da jarirai sabbin haihuwa ɗaya jaririn an haife shi kwanan satara ɗaya kuma satin sa hudu to ko yaya za a yi da su a wannan barikin sojoji na jihar Adamawa Menjo General Jibril Gambo ya kara da cewa a yanzu haka dai mun kawo su nan harkutan rundunar sojojin da ke bataliya ta talatin da uku da ke nan jihar Adamawa domin mu tantance su daga bisani kuwa mu tura su ga rundunar tsaro ta farin kaya wato dss zan yi amfani da wannan damar in yi kira ga iyayen yara mata da maza da su sake mai da hankali su baza kaimi domin gudanar da tarbiyyar 'ya'yansu ta hanya madaidaiciya rundunar sojojin dai ta gabatar da ababen da ta kama a cikin wannan gidan da ake zargi ana safaran jarirai da ke iyakar najeriya da jamhuriyar kamaru a yankin belel da ke karamar hukumar maiha a jihar adamawan sun hada da kayan sauti da suke amfani da shi sai kuma magungunan mura da na zazzabin malaria da kuma kayayyakin mata haɗe da jakukkuna na kaya lado salisu garba muryar amurka daga adamawa a najeriya a gaida lado salisu garba da wannan rahoton Wannan shirin na zuwa muku ne kai tsaye daga nan birnin Washington DC sannan kuma za a iya sauraron shirye-shiryen da suka gabata a shafukan na yanar sadarwa da Facebook da Twitter da ma Instagram. Yanzu ko ga Maryam da ci gaban labaran duniya. Kasashen Netherlands da Belgium sun shiga cikin wata tawagar bincike ta ƙasa da ƙasa dangane da cin zarafin tsirarin 'yan ƙabilar Yazidi da ke Syria da Iraki a cewar hukumar shari'ar tarayyar Turai ta Eurojust a jiya Litinin. Faransa da Sweden ne suka kaddamar da tawagar binciken haɗin gwiwar a watan Oktoban shekarar 2021 kuma ta samu goyon bayan hukumar shari'a tarayyar Turai wadda ke birnin Hague. don ganowa tare da kuma gurfanar da masu tsauran ra'ayi na kasashen waje da suka kai hari a kan 'yan yazidi a lokacin rikicin siriya da iraki hukumar eurojust ta ce aikin haɗin gwiwar ya kawo ci gaba kamar a faransa an bayyana wani ɗan yazidi da wasu ma'aurata 'yan faransa masu tsauran ra'ayi suka kashe shi wannan sakamakon ya sa aka kai ga ƙara tuhuma-tuhuman kisan ƙari dangi da cin zarafin bil'adama a cikin binciken da ake yi. Rundunar sojan Pakistan ta bayyana cewa sama da mutane ɗari ne ake tuhuma a kotun soja bisa zargin su da hannu a mummunar zanga-zangar da aka yi a faɗin ƙasar a watan da ya gabata sakamakon kama tsohon firayim ministan ƙasar Imran Khan. Wannan na zuwa ne duk da kakkausar sukar da kungiyoyin kare haƙoƙin bil'adama na gida da ƙetare ke yi wa gwamnatin Prime Ministan ƙasar Shabazz Sharif game da ci gaba da gudanar da shari'ar soja a kan farar hula galibi 'yan jam'iyyar adawa ta PTI ta Imran Khan. Kakakin rundunar sojan ƙasar Manjo Janar Ahmed Sharif Chaudhry ya faɗa a wani taron manema labarai da aka nuna a talabijin na ƙasar cewa waɗanda ake wa shari'a a kotunan soja ana zargin su da hannu a kai hare-hare a kan cibiyoyin tsaro a lokacin zanga-zangar ranar tara ga watan mayu labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc to madalla yayin da sabuwar gwamnatin najeriya a jagorancin shugaban kasa bola ahmed tinubu ke daukan matakan shirya ayyukanta masana da dama ne ke tsokaci akan matakan da take dauka musamman akan kora da kuma tsare tsohon gwamnan babban bankin tarayya godwin emefiele da kuma shugaban hukumar efcc mai yaki da cin hanci da rashawa a kasar abdulrashid bawa abokin aiki murtala faruk sanyin na ya tuntuɓe farfesa bello muhammad bada na jami'ar dan fodiyo da ke sokoto ko ya yake kallon wannan matakan da tinubu ke ɗauka musamman idan ya kwatanta da tsohuwar gwamnatin shugaba buhari wadda ta yi wa talakawan ƙasar alkawarin inganta tattalin arziki da tsaro da ma yaƙi da cin hanci da rashawa shugaba muhammadu buhari waccan gwamnati da ta wuce hakikani ba ɗan siyasa ba ne kuma bai kware a wannan fanni ba mutum ne wanda taurar da ya fara shiga siyasa mutane dai arewacin najeriya sun nuna mishi babu wani mai gaskiya cikin shugabannin da sun ka wuce na sojoji a arewacin najeriya kamata kuma wannan ya shigi kai ne sannan kuma mutane sun nuna mishi shi kadai ke iya ceto najeriya da arewacin najeriya irin hali wanda ta samu kanta kuma wannan ya riga ya shiga kai ne sannan mulki da ya taɓa yi na soja wanda aka taɓa yi mishi juyin mulki shi ma wannan tsoro da rashin aminci ya shige shi don haka ko da 2015 ta ya shigo zuwa shugabancin najeriya ya shigo kamar yana ganin shi yana wa 'yan najeriya ne watan wata alfarma har ya yarda ya shugabanci najeriya to wannan shi kuma da ya shigo bola tinubu dan siyasa ne ga siyasa irin ta najeriya kuma wuce najeriya kadai da wuya ka ji an ce maka an yi zaɓe irin ƙasashe irin su gambia irin su ghana da makamantansu baka ji sunan shi ba don haka to ranar farko ya san abin da yake so gogagge ne ga nashi sha'ani na siyasa domin idan kana tunawa shi kadai a shekara ta 2003 cikin gwamnonin ad shi kadai ne ya zan shugaban kasa na wannan lokaci olusegun obasanji bai samu murkushewa ba amma sauran gwamnoni duka na kasashen yarba ya murkushe su to kuma idan kana tunawa da shi aka yi gwagwarmaya a lokacin da abiola ake ganin da an faɗi sakamakon zaɓe da watakila shi ne ci zaɓe to da aka yi karo nan da shi aka yi don haka to ranar farko shi ya sa abin da yake so sannan ya yi ɗan majalisar dattijai ya kuma yi gwamna na jihar Legas wadda kamar ana gani ita ce tafi kowace jiha yawan jama'a a Najeriya sannan kuma ita ce cibiya ta ƙasa ta sha'ani na kasuwanci don haka shi yana ya sa abin da ƙasa ke so ya san shi kai ne abin da yake so to shi yasa ya zan kamun su ya bambanta kwarai da gaske hakika ne muna zaton wuta makera ba a same ta ba aka same ta a masaka waɗannan abubuwa da ya yi farkon nan ba mu zaci haka za shi su ba ba mu aza na iyansu haka ba sai dai mutane da suka san shi suka san inda an ka fito ma su sun san mulkin da gaske shi shike shina sha'awar mulkin kuma ya shirya mishi akwai bambanci da wanda ke gani alfarma ne ya yi muku in ma har ya karbi mulki yauwa to ala gafata mala idan muka dubi bangaren yaƙi da cin hanci da rashawa bola ahmed tinubu ya zo ya sauke wannan abdulrashid bawa wanda wasu 'yan najeriya suke ganin kamar ya ɗauko yaƙi da cin hanci da rashawa a musamman yaƙi da wasu gwamnoni da suka sauka da suka saci kuɗaɗen jama'a to sai dai a bangare ɗaya wasu na ganin cewa shi ma ai bai rasa kashi a bayansa kasancewar daga shi har mai gidan shi wanda ya ɗaure masa gindi ma'ana ministan shari'a ana ganin duk ba su tsira ba akan wannan hasali ma akwai wasu rahotanni ko kuma wasu labarai da ke yawo a kafafen sada zumunta na irin kadarorin da shi ministan shari'a ya tara waɗanda ake ganin cewa kamar sun wuce ma fitar hankali amma shi abdulrashid bawa ya yi shiru bai ce komai dangane da shi ba sai dai ya fuskanci wasu iya kake kallon wannan badakala da kuma dambarwa ta shi abdulrashid bawa da kuma shi kanshi ministan shari'a da matakin da bola ahmed tinubu ya dauka a kan shi to sai a biyo mu mu na hantsi domin jin amsar wannan tambaya da murtala ya masa wannan shirin na zuwa ne daga dan washington ga kuma shirin mu na gaba tsaka mai wuya. Idan shi cima zai amfani da shawarar da muka bashi a alhamdulillah. Eh to, mu kan abin da muke so ya yi kamar yadda a ciku abubakar kar ya bari a raina arewa. Kashin Shatima, to ina so in gaya maka ina wato wannan magana ba ta jama'a bane amma zan yi wani abu da jama'a za su gane. Juma'a muna fata kuna nan kalau kamar yadda muke a nan Washington DC ku da zuwa ga wani sabon shiri na tsaka mai wuya. Shin yaya kuke kallon rawar mataimakin shugaban Najeriya na yanzu kashin Shaftima wanda kwanakin nan aka ji shi yana neman gafarar mutanen Najeriya musamman musulmi kan wasu kalamansa. Kuna da karfin zuciya cewa kashin Shaftima zai taimaka wa Arewa ta samu ci gaban da bata samu ba a can baya? akwai kuma bambancin da za a gani tsakanin yadda wani dan arewa wato atiku abubakar wazirin adama ya yi a lokacin da yake mataimakin shugaban kasa da rawar da shi kashin shatuna zai taka a nashi matsayin na yanzu duk wannan suna cikin abubuwan da za ku ji a wannan kashi na karshe na muhawarar da wakilinmu na abuja nasiru adamu kaya ya shirya mana da manyan bakinsa da suka fito daga jam'iyyu guda hudu manya-manya wato buba galadima yunusa tanko salihu mustapha da kuma dodo oroji to malamai mu karasa kashim shatima to ina so in gaya maka ina wato wannan magana ba ta jama'a bane ne amma zan yi wani abu da jama'a za su gane yanayin da obasanjo da atiku suka yi aiki a tainuwa nasu na farko ya sha bamban da wanda tinubu za su fara da kashim shattima shi ma kashim shattima yana neman addu'a kar ya tafi da cewa shi shugaban arewa ne ya tafi wannan mulki da sanin cewa shi mataimakin shugaban ƙasa ne na najeriya don in ko yana ji ko baya ji da an fara shafa masa kashin kaji kada wannan ya shafe shi mu ma ya shafe mu inda giwaye biyu suka yi fada kasancewa ciyawa ce za ta sha wahala ah, wani shatima da ya zai tasiri zai iya wannan aikin eh to abinda zan iya yi shi eh, eh. zan dai faɗa maka abinda mun zamu yi idan Allah ya bamu rabo gati ba ba mu ke a sai dai dauki eh gati ba ba mu ke <laughs> sai dai kuma sai dai su eh. su dauka da darasi da gurin abin da muke so mu yi sai amfani da shi idan suka gaya musu daidai shi yasa ake cewa ma shi tinubun ana ma shakkar yadda yan adawa ke da karfi kamar za su wahal da shi a mulkinsa a'a a'a mu a bisa kan gaskiya ne ai adama ka san ita gaskiya kwangiri ce in ka taba ta koya ka taba ta tana nan a ta to saboda haka mu dama mun riga mun bawa mu mataimakin shugaban kasan mu mun ba shi shawara idan shi cima zai amfani da shawarar da muka bashi alhamdulillah dodo roji ka ji tambayar kashin shatima ko da yake kai go filatani ne <laughs> ba san abokin wasan da ba ba da ba da eh, wasan kai eh. eh to mukan abinda muke so ya yi kamar yadda atiku abubakar kar ya bari arena arewa shi kuma cigaban kasar in allah ce da shi abinda nake so in ce mishi na farko muna son kamar yadda aka gyara musu can hanyoyinsu na yammacin kasar nan mu kuma ya dawo na ya gyara muna na cin gajiya arewa kenan eh ka gane hmm. ya yi kamar yadda aka yi musu kamar yadda shugaba buhari ya can e eh, ya yi can mu ko ya zo ya muna kanan to kuma kusan da ba ba sai mun baka dama ba da yake kawai jirgi ne kan eh, eh, eh to ai kasan shi yasa demokradiyya take da daɗi domin kuma yana da kyau kuma kana demokradiyya ka samu mutane su kamanta a gidajen demokradiyya kasan dai da aka tashi zaɓen ɗan takarar shugaban ƙasa bayan mun gama primary sai ka san abin da ya faru is public knowledge cewa an ba wa shugaba muhammadu buhari dama ya kora eh, ya ba da nashi contribution ko kuma ya kawo dan takarar shugaban kasa amma ya mai da daman mu shi tunubu cewa tunubu ya kawo wanda za ka yi aiki da shi zaman tunubu ya zaɓi kashi shatima a wanda zai yi aiki da shi so ya nuna cewa akwai understanding tsakanin su tunda an zauna an yi kamfen wasu shekaru da yawa da dama tunda aka fara wannan magana kan shi yana ɗaya daga cikin da suka ce eh, a bai da hawa kudu sannan kuma ya tare da aswaju ya kai ga cewa shi zai tsaya a nan ba ruwan kafa har inda ya ga inda eh, eh, aka ture buzu mari inda su samu su koma lagos gaba da su zauna allah ya ba su so ina da yakinin cewa suna da understanding sosai tsakanin sannan kuma ina son dora akan uh, bayanai da injiniya yi na maganar yashi meja da maganar mandula sannan da exploration mai na neman mai da ake yi nan wannan abu ne wanda a shi a sa jami bula kuma ya mana alkawari don da ni da shi muka je area house aka tambaye shi akan irin wannan tambayoyi ya mana alkawari za a yi kuma in allah ya so a jam'iyyance muna tare da shi za mu bi Eh, wannan eh, kafin eh, wannan abin mu tabbatar da cewa an yi sannan also kuma in ɗora dora akan maganan ci akan cewa kada ya yarda kuma mu ma mu yarda ba a haɗa shi da cuta ba dole ne ya zama cewa akwai good understanding tsakaninsa da taɓon arewa yadda aka masa halarci aka zaɓe shi nan a tabbatar da cewa shi ma kuma ya ba da kason demokradiyya wa arewa ba zai da nuna bambanci na ɓangaren cewa. bari mu rufe da wannan ina ga ah, kai ba sai mun ma ba wa nusa tanko da dodo oroji ba domin su suna ganin ma ba a gama shari'a ba in gida zuwa ya kamata za ka iya ba wa bola tinubu shawara ya yi tafiya da misali ya ɗauki mutanen gwamnatin buhari ya babba su ya ba daidai wajen ministoci ko ya kawo wasu sabbin mutane daban kai Allah ina son gaya maka magana daya eh. ai tinubu ba wanda yake bin shi bashi to mu a labarin da muke da shi kowa ma ya biya shi ya ba shi kuɗi ya je kamfen saboda ka ya zaɓi mutanen kirki waɗanda za su iya taimaka wa ƙasa su ciyar da ƙasa gaba don waɗannan mutane ya riga ya biya su magana ta ta hito ka gane to kada ya yadda waɗannan da ya kuɗi su je su ci mutuncin mutane ko su abin nan ya ce wai su ne za su shiga da abin nan kan ya da bata da mutane manya-manyan mutane arewa shi ke mu rufi magana ah, a ba ni ba wannan allegation ne wanda yake da girma wanda kuma ba za a iya tabbatar da shi ba akan cewa an biya kowa an yi wannan wannan ba haka siyasa take ba an fita an yi kamfe kuma dan jami'ar apc da kan shi kan shi shugaban gaba Muhammadu Buhari zuwa ƙarshen vote eh, ex officio mm. kowa ya ba da nashi kaso a cikin zaben nan mu da kuma rubuta kuma ba a na da ai ba ba ba da ba ya ba da rashin da ba da da aka ba fa a jibance ana a jibance ba ga mu wani ya biya wani wani ya biya wani ba abin zan fara a jami'ai shine kowa dan jam'iyya ne wanda ya aiki a samun nasarar nan yana da hakki kuma a kan ne kuma hakki san Allah ya sa zamu wani nosa mu tabbata su an ba shi hakkin sa da ɗin mu rufe yan eh. sefa yan dan da eh, kamar kuma shin in an saka tawagar rakiyar shugaba ba zuwa da wurin zaka shiga a ne abin da nake so ya zauna nan najeriya saboda ya san waɗanda suka kulla mai shiri suka yaudare shi ka gane saboda kadi ba da so ya ta nesa ya zauna ko a abuja ko a kaduna ko a daura saboda ya gane mutanen da suka yaudare suka yi rashin saboda kamar yadda ya ce in aka fara abin nan to lokacin zai sanci ashe wani ina tare da ba ashe ba ashe ba mutumin kwarai ba ne hmm. me yasa kai ne haka me yasa ka cuce ni ai an san cewa ko yanzu ana cewa ai janar buhari ba shine yake abin nan wasu suke abin nan ko to sai ya san in yadda tene ya to ya zai ya san to wane suka suka yaudare shi inda buhari zai zauna ko a ina ya zauna yanzu a duniya ta zama global village eh, eh kana amerika ma kana gudanar da abin da yake faru a nigeria kana sani abin da yake eh, so ah, zai zauna kuma da ikon allah zai ci gaba da zama shugaba mai ba da shawara wanda za a dinga zuwa wurinsa ana taba ana taba ali a lokacin da yayin cancanta kuma ai ina eh, eh, eh, ga maka duk ai ai ka san ci mai lafiya yayi mai zamani injiniya sun lokacin su yanzu mu lokacin mu ne muke gudanar da abubuwa so in na ga maka abu a yanzu a tarihi ne nake ga maka Eh. yawa sannan eh, eh, insinuation ko kuma ba san me insinuation da hausa ba insinuation da ake da shi na cewa zato zato zato da ake yi akan cewa akwai wasu matsaloli tsakanin gwamnati za ta fita da gwamnati za ta shiga a ba gaskiya ba ne tun da aka samu tashi tsakanin gwamnatin jonathan da gwamnatin buhari ma aka samu kuma cikin lafiya aka ba wa jonathan mutuncin da ya kamata a bashi na tsohon shugaban kasa a dai a takaice so so so wannan wannan eh, abun nan eh, tarsi za a samu za a yi shi lafiya kuma wannan zaman lafiya zamantakewar lafiya da ake yi sai ma an samu fiye da haka ta zauna kallo da sauraron mu a wannan shiri na tsaka mai wuya a nan muka kawo karshen shi wannan shiri ni na ku. nasiru adamu ali kaya ke cewa wasu alaikum wa rahmatullah To da to sanin ku da aiki jama'a. To jama'a duka duka nan muka zo ƙarshen wannan muhara da muka yi kwanaki muna ji Nasiru Adamu Hikaya yana jagoranta da yi da Abuba Galadima na jam'iyyar NNPP da Yunusa Tanko na jam'iyyar Labour Party da Salihu Mustapha na jam'iyyar APC da kuma Dodo Oroji na jam'iyyar PDP. Idan Allah ya kai mu rana wata yau za mu dira a Kano ne mu duba roshin-roshin da Abba gida-gida yake ta yi da kuma abin da kana suke cewa kan wannan abubuwan da suke yi gaba ɗaya sai ya nuna wa kanawa cewa babu wani bincike da suka yi kawai suna so ne su zo su rusa abin da kawai ganduje ne. To amma ai ya ce Rabi Musa kusa ma ya sara. Shi ne daga ai daga gurin da yake faɗaɗin din yayi ya je ya gani yanzu ba gano ba ta nan. Ganuwar ba ta nan. Ai da muke shine ka zo kan ganuwa ka ce wannan kan ba ka ganin cewa a gurin mai gidansa Rabi kusa ya kwashe. Ba ai ba gurin sai koya ba shi ne ga ba gurin sai koya ba. Ya gurin ya koya. Bayan tare suke. Musa daga inda zai wannan ba. Musa daga inda zai shi ba. Ba kai ari da mutane mutuncinsu da kasuwancinsu da iyalinsu da komai ba a'a kawai in data ka zo kawai shikenan ko ka zo ka sa ka tafiya kamar kaɗai abubuwan da ta iya yi wa idan an yi asara ta wannan fiye da biliyan 100 ɗin da ake magana ta yi ta iya yi wa ko kunkusu ganduje bai yi asara dubu ɗari ba a ciki a nan za mu tsaya sai mun dawo muku rana wa da wannan magana ta kanan dabu yanzu kan a madadin shi nasu da malaka da bakin nasa ni ne aliyu mustapha sakwato ke muku ban kwana daga washington dc ku huta lafiya to madalla da wannan ne ko muka zo ga shirinmu na karshe wato labarai a takaice a takaice Amurka za ta ba da karin tallafin soja har na dala miliyan 500 ga Ukraine, kamar yadda wasu jami'an Amurka su uku suka fadawa muryar Amurka. Ana sa ran agajin zai kunshi karin motoci masu silke na striker guda 55 da kuma motocin Bradley. A wani jawabi da ya yi wa al'ummar Rasha, shugaban Rasha Vladimir Putin ya caccaki waɗanda suka kitsa boran mayakan Wagner inda ya kira su masu cin amanar ƙasa. To duka-duka da wadda ne muka zo ga shirinmu na ƙarshe. Idan Allah ya kai mu a shirinmu na hantsi da zai zo karfe 8 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi. Wanda zai yi daidai da karfe 7 agogon GMT da Ghana inda za ku je ci gaban tattaunawa da Farfesa Muhammad Bello Bada na Jami'ar Danfodiyo a Sokoto akan salon mulkin Tinubu. yanzu a madadin maryam dauda da ta taya ni gabatar da shirin da kuma jumbe hamza wadda ya shirya ba da umarni da injiniyanmu na wannan safiyar mr j cummins baba yakubu makeri ne daga nan birnin washington dc nake muku fatan alheri wassalam